Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah ya gafarta mana. Ya barka ka dai. na Musa Yusuf ana ce min asali sunna daga nan cikin wada. Malam Musa barka ka dai. An tashi lafiya? Lafiya kalau. Akwai ina ganin karatu da sai ne a Alhamis da ta wuce. Na'am. To a a ranar da ina ganin bayan kayan karatun kwana biyu aka zo aka same ni aka ce mun ka ce kaza ka ce kaza na ce musu ni ba na ɗaukar jita-jita na'am saboda na san akwai yarfe na siyasa na'am kuma duk lokacin da mutum yake karantarwa ka'idar in ja kun bai na ba in kasa bayyano ya kamata ya dinga tabbata ta na'am wanda ya zo min da magana na ce mai ya bari na sai na ji kunne na abin da ka faɗa ba labari aka bani ba na'am ne zan yi hukunci da abin da annabi ba abin da aka bani labari ba to jiya da daddare an turo min karatun na saurara gaskiya na'am to a a cikin abubuwan da na saurara na ce to barin kira ala gafar ta malam ke yiwu a cikin maganganun ka akwai abin da za mu karɓa daga gurin ka na gaskiya mu ma ta yiwu akwai abin da za su iya karɓa daga gurinmu na ainihin wato gaskiya haka ne? na'am eh, abu na farko daga cikin maganganun da ala gafar malam ya yi ka ce dukkan wani gaba da ya zo ya samu mulki wato mutanenmu sukan zuga shugaban cewa ya kashe bida'a ko ya kashe ɗan bida'a shekara hudu kawai zai yi da makamantansu. Cewa ya kashe? Eh? Ya kashe mene? Ka yi amfani da ko dai ya kashe bida'a ko ya kashe ɗan bida'a. Ah, Tun da shekara hudu. da kyau. Eh? Saurara da kyau. To shi kenan zan kara saurara da kyau. Nukta ta ainihin wato biyu a cikin maganganun da kai abin da ya ban mamaki musanta zagin sahabbai da shi a suke shi ne abin da ya ban mamaki gaskiya. Don Allah Malam Musa wannan maganan kan me yake ba. Eh. Allah. Wannan maganan Eh? Ka tsaya a fahimtar ka mu tsaya a fahimtar mu da Allah. Ok to shikenan abin da yake faruwa ala gafarta malam. ni na ganin a babi na adalci inda ta yi magana ya kamata in neme ka. Ka misali abin da muke nufi. Eh. Mutanen nan kai in ka ji mu ba mu ji ba. Ok, baka taba jin ka ajin ka bai ba? Kuma karanta misali mun ɗauka wanda ya littafi shi ya yi. Baka taba ji baka taba jin suna zagin tambayi ba? Mutane ne ba a lalata mutane ba da. Eh? Na ce baka taba ji suna